ونسأل الله تعالى أن يبارك ما تقومون به من جهد وما تبذلونه من خدمة لدين الله عز وجل shugaban majalisar dr abubakar walar daga chadi da sakataren da kamisi bazaz daga algeria sun cira wa izala hula don yadda takan yi amfani da wa'azi buɗe makarantu da koyar da aƙidar musulunci daga koyarwar magabata ana utabe min chat utabe wa ara ba'da al-wujuh abra shashatikum manara وهي بلغة حوسة وأنا في بيئة تفهم هذه اللغة جيدا أكن جاغورور نرابي دا تسهل سنونا متكر فرنشيكي غلاباري أيكين جينا da Jibius ke yi a haɗe jajiyar jigawa ba ga kafin manyan kafafen labaru na wa'azantarwa Manara TV da Manara rediyo. Hadal maktab yurahibu tarhiban haran bisa adati ra'isi rabitati ulama'i wa du'ati wa immati duwal sahil lafis da yake maraba da bakin shugaban jibius sheikh abdullahi balalau da shugaban majalisar malamai dr ibrahim jalo jalingo ya wakilta ya ce da irin wannan tattaunawa za a rika gano bakin zaren rigakafin fitina tun kafin ta girma saboda wakilan wannan league din ko wakilan wannan rabida din akwai kwararru akwai manya-manyan maluma na addinin musulunci akwai kwararru a bangarori da yawa kwararru a bangarorin tsaro da sauransu domin wannan wani al'amari ne na haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare domin mu kubutar da eh, abin nan eh, al'ummar mu da kasashen mu cikin irin wannan bala'i da ake ci game da aka sani ana fama da ayyukan ta'addanci daga can algeria ka gangaro mali eh, wa uba yanzu <laughs> libya sa'an nan munan abin nan kasashen kudancin sahara ga mali ga nijar ga burkina faso ga munan najeriya Eh, har chadi ba za ka kubutar da su ba za ka fid da su ba tun da boko haram duk suna daga abin nan a nan tafkin chadi da cameroon to saboda haka eh, dole wannan babu shakka league ne da ya haɗa ƙwararru sosai eh, filan a wannan workshop da aka yi an fa'idantu da yawa kuma ko da jawabin da suka yi anan duk da <laughs> kamar da kai bani da harshen larabci suka yi babu shakka mun sani yawancin yan duka an fahimci abin da suke faɗa kuma babu shakka an fa'idantu da yawa Najeriya ta yi fama da fitinar ta'addancin 'yan Boko Haram da kan fake da suna addini tun 2009, amma sukan yi kisan gilla ga waɗanda ba su yi musu laifin komai ba. Yanzu kuma ga sabuwar fitina da ke tinkarowa ta ƙabilanci da addinin Musulunci ya haramta. Nasiru da Maili Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.